A lokacin da yake bayyana sakamakon binciken, shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama a Najeriya Chidi Odin Kalu ya ce hukumar bata samu matasan da laifi ba, saboda haka jami'an tsaro sun yi ba daidai ba da suka keta haƙƙinsu wajen kai masu wani samame da ya jawo rasa rayukan takwas daga cikinsu. sannan kuma wasu goma sha ɗaya suka ji raunuka. Odin Kalu ya ƙara bayani kamar haka. Awards the sum of 10 million naira as compensation for each of the deceased or 80 million naira in respect of the eight deceased persons. Two, awards to each of the injured survivors the sum of 5 million naira or a total of 55 million naira against the respondents. Odin Kalu ya ce mun yanke hukunci cewa a biya diya kuma mun ce a biya miliyan goma ga iyalan kowane matashi da ya rasa rai abu na biyu waɗanda suka ji rauni kuma za a biya kowannen su naira miliyan biyar to ko yaya suka ji da wannan hukunci tambayar kenan da na yi wa usman buba goza shugaban kungiyar yan keke na pep a abuja Ko ina ga nafi kowa farin ciki a rayuwana dalili kuwa na shine na farko ba wai don kuɗin ne da muka nemi miliyan 500 ba kudin ne shine damuwa ba tukuna a'a mun rubuta musu akan cewa su yi declaring members namu gwamnati yi declaring members namu a daina kiran mu akan cewa mu mutane mu mutane na yan boko haram wanda kuma an yi declare haka kuma mun gode da yake commission ta bi daki daki daki daki ba irin wanda aka yi mana na national assembly ba sun bi daki daki kuma sun tabbatar da cewa abin da aka yi wannan ba daidai ba don haka wannan kuɗin da aka ce za a biya wa'annan mamatu da kuma waɗanda suka ji rauni alhamdulillah mu bukata mu ya biya shi ma lauya mai kare haƙƙin bil'adama a Jos jihar Plateau kuma ɗaya cikin dattawan arewa barista Solomon Dalon ya bayyana ra'ayinsa a game da hukuncin da nan nan hankalina ya tashi domin wurin sabubuwan da suke faruwa a cikin kasan da na ji wannan hukuncin sai an gwada jini na an ce ya sauka domin wannan hukuncin ya taimaka kwarai da gaskiya ga kwantar min da hankali an yi abin da ake ce adalci ai tun ranar da aka kashe wayannan matasan ina cikin waɗanda suka ce waɗannan jami'an tsaro sun kashe yan Najeriya a banza yaya in sun iya kashe yan Boko Haram haka ya basu je dagan yaki a can Sambisa ba suna na suna kashe mutane cikin abuja sun je sun tare talakawa waɗanda suke fama da rayuwa cikin kunci kafin su ci sun hallaka su wannan abin da hukuma ta kare hakin bil'adama a birnin abuja wannan hukuncin da ta saukar da shi za mu yi godiya cewa an kama hanya yanzu ga kwashe hakin mutane jami'an sss masu kashe mutane su gudu su boya a daki na kasa nan cewa suna leken asiri to asirin su ya tono sojoji masu sa kwano a kai su kashe yan Najeriya su tafi wai suna da da bindiga to yanzu asirin su ya tono wannan hukuncin ya kama hanya cewa kowa yanzu in yayi za a tone asirin shi saboda haka wannan ita ce demokradiyya kuma mun yi maraba kuma mun lalai da shi. sai dai lauya da ya kare sojojin da suka kai harin barista yusuf salon ya ce za su ɗaukaka ƙara wannan hukunci dai saɓanin rahoton da majalisar dattawa ta gabatar ne a game da batun inda ta wanke jami'an tsaro cewa ba su yi wani laifi ba madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya